من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله كما أمرنا الله تعالى بذلك في محكم التنزيل ووعدنا عليه أجرا عظيما اعلموا عباد الله أن الله تعالى رفع قدر العلم ومدح أهله ووعد على طالبيه وعلى أهله وعدا حسنا امتن الله تعالى على هذه الأمة بنعمة العلم فقال جل وعلا لقد من الله على لقد من الله على لقد من الله <clears throat> فقال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إن العلم نور به يخرج الناس من الظلمات إلى النور وقد خرج وقد أخرج الله تعالى الأمة الجاء الأمة الأمية من جاهليتها إلى نور العلم وبنت حضارة حضارة يضبن علي يضبنها عليها سائر الأمم وهذه الحضارة حضارة العلم وإننا معاشر المسلمين في هذا العصر نعاني من, نعاني من مصيبة الجهل والجهل هو السبب الذي جعلنا متخلفين وهو الذي جنى علينا جنايات عظيمة وأسوأ أنواع الجهل وأسوأ أنواع الجهل الجهل بالله والجهل بأمر الله وهذه وهذا الجهل هو الذي أفسد الأسر وهو الذي حرف السلوك والتربية وهو الذي سبب علينا كثيرا من المشاكل في حياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومن الأمور التي يجب علينا أن نحافظ عليها في مسألة العلم قضية تعليم البنات فإن الإسلام قد اهتم بتعليم البنات فروى الشيخان من حديث عائشة أم المؤمنين أن امرأة جاءت إليها وسألتها وكان معها صبيان وسألتها عن الطعام ولم يكن عند أم المؤمنين شيء إلا تمرة, إلا تمرة واحدة فأعطتها التمرة فقسم التمرة نصفين وأعطت كل, وأعطت كل صبي من, صبي من, صبيان من الصبيين النصف وهي لم تأكل شيئا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بهذا الخبر فقال صلى الله عليه وسلم من ولي شيئا من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار والإحسان إلى البنات من أكبر أنواع الإحسان إليهم إليهن التعليم التعليم وحسن التربية فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري ثلاث ثلاثة يوطون أجرهم مرتين فذكر منهم ورجل كان له أما فغذاها وأحسن غذاءها وأدبها فأحسن تعذيبها وعلمها فأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجره مرتان فله أجران فإذا كان هذا في الأرقاء أن فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قضية التعليم والتربية والتعديل في الإماء فما بالك بالحرائر إن تعليم البنات من الأهمية بمكان به يقضى على كثير من المشاكل الاجتماعية من سوء المعاشرة وسوء العناية بالصحة وسوء التربية سواء التربية الروحية والبدنية وغيرها من الأمور التي تقوم بها الأم وذلك أن البنت إذا علمتها فهي فيها في, في, في طور التعليم هي بنت سرعان ما تصبح أمة سرعان ما تصبح زوجة ثم تصبح أمة والأم هي المدرسة الأولى في المجتمع فيجب علينا حسن العناية بالعلم وإذا فكرنا في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة أم, بعائشة أم المؤمنين وهي في السن الصغير وهي في وهي وهي صغيرة في السن وما تضمن ذلك من المصالح التي أدت إلى حفظها لكثير من السنن والتعليم وتعليمات الله تعالى ورسوله أدركنا أهمية تعليم البنات والأمر الثالث في قضية التعليم والتربية هو ضرورة مشاركة مشاركة الأمة بعضها مع بعض في خدمة العلم وذلك أن مشاكلنا في هذه الأمة التي جاءتنا من الضعف في الإنفاق على قطاع التعليم وعدم الاهتمام به وعدم الاهتمام به وعدم الاهتمام بتثقيف وتدريب المعلمين هذا إذا كنا, نتو... إذا كنا نتوقع أن تقوم به الحكومات فالأمر قلما يتغير فيجب علينا أفرادا وجماعات أن نساند القطاع العام في تعزيز أمور التعليم والقيام بدور والقيام بالدور المطلوب في التعليم في مساجدنا وفي إنشاء المدارس وإنشاء الكليات والجامعات ويجب علينا أن نطالب الحكومة بأن تخفف من الشروط القاسية في إنشاء الجامعات فانظروا في دولتنا هذه كم عدد الجامعات التي أنشأتها الكنائس وبالمقارنة إلى الجامعات التي أنشأها المسلمون وهي لا تتجاوز ثلاثة الجامعات الإسلامية لا تتجاوز لا تتجاوز ثلاث جامعات فهذا هو هو من الأمور الذي سبب لنا البون الشاسع بين المسيحيين والمسلمين في قطاع التعليم ويجب علينا أن نسده والأمر الأخير الذي يتعلق بمشاركتنا في خدمة العلم هو حسن عنايتنا بالمواسم التي تمر عليها الطلاب فنحن الآن في موسم من المواسم المهمة في سير العلم وهو الاستعداد للاختبارات في الالتحاق بالجامعات فتحت, أبو فتحت أبواب التسجيل وكثير من الناس ما عندهم رسوم التسجيل وما عندهم حسن الاستعداد للدخول في هذه الاختبارات فندعو جميع المسلمين أن نساهم في مساعدة هؤلاء الضعفاء وفي مساعدة الطلاب بالمشاركة بتسديد الرسوم وبالمشاركة بالقيام بالتدريب والإعداد للذين يدخلون هذه الاختبارات حتى حتى يتيسر لشبابنا وفتياتنا أن يلتحقوا بالجامعات فهذه الأمور كلها من الأمور المهمة في حياتنا والإنفاق والتضحية في سبيل العلم من أفضل أنواع الإنفاق ومن أفضل أنواع التضحيات وذلك أن نفع العلم نفع متعدي بخلافه في النفع بخلافه في التصدق والإحسان بما يستهلك فإذا تصدقت على طالب العلم بالإعداد له وتيسير أموره فكل ما تعلمه فكل ما تعلمه وعلمه فيكون لك أجر في ذلك فيمتد عملك ويمتد الكتابة في صحيفة أعمالك إلى أمد لا يعلمه إلا الله فلذلك نحث آه، نحث إخواننا ونحث ونحث أنفسنا على القيام بهذا الأمر الذي الذي يعود علينا بالنفع العام في مجتمعنا وفي حياتنا الدنيوية والأخروية بارك الله لي ولكم في في القرآن العظيم وفي السنة النبوية الشريفة ونفعنا وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقوى مسلمي إني من النسيحة كما إني من وسيا دمجز أوران الله كما يند الله مدوككين سركي يأمر شيم دجنز أورانسا كما يمن القورن الخير من جرمه da lada mai yawa akan tsoron Allah sannan ina tunatar da mu muhimmancin ilimi da muhimmancin nemansa da muhimmancin ma'abutansa Allah maɗaukakin sarki ya yi kira Allah maɗaukakin sarki ya goranta mana ni'imar ilimi da ya yi mana a cikin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma wannan al'umma da aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ware al'amarin ilimi ya ambace shi ya ce hakika Allah ya goranta ma muminai ni'ima da ya musu yayin da ya tayar da manzo daga cikinsu da yake karanta musu ayoyinsa kuma yake tsarkake su kuma yake sanar da su ilimin littafi da hikima alhali su sun kasance kafin wannan lokaci a cikin bata mabayyani wannan ni'ima da ita ce Allah maɗaukakin da ni'imar ilimi ce Allah ya fitar da al'umma daga cikin dufai ya zuwa ga haske domin shi ilimi haske ne nemansa kuma sauƙaƙewar hanya ce ya zuwa ga aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bi hanya domin neman ilimi Allah zai sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna kuma Allah ya yabi ma'abuta ilimi ya ce Allah yana ɗaukaka ma'abuta ilimi Allah yana ɗaukaka waɗanda suka yi imani daga cikinku da kuma waɗanda aka ba su ilimi daga cikinku ya zuwa ga darajoji masu yawa kuma ya ce babu masu tsoron Allah a cikin bayansa su ne kaɗai malamai kuma ya ce waɗanda yi da ilimi shin suna daidai da waɗanda ba su da ilimi to wannan ya nuna mana muhimmancin sha'anin ilimi a rayuwarmu to a cikin magana akan ilimi magana ce mai faɗin gaske kuma fagensa fage ne wanda yake mai girman gaske ba zai yi magana a komai da ya dangance shi ba amma akwai abubuwa guda uku muhimmai da ya kamata in tunatar da kaina in tunatar da yan uwa a wannan makami dangane da sha'anin ilimi abu na farko babban ilimin da ya wajaba ya zamanto shine zai haskaka fitila ta dukkan wani ilimi kuma shine jagora na dukkan wani ilimi da zai biyo baya shine ilimin sanin Allah da sanin al'amarin Allah ilimin sanin addini shi wannan ilimi shine wanda ilimin da yake idan aka same shi to an samu mabudin dukkan alkhairi na duniya da lahira don haka muhimmatu da sha'anin ilimin Allah sanin Allah da sanin al'amarin Allah mu kula da duk inda za mu samu wannan ilimi mutum komai girmansa neman wannan ilimi ba zai kubce masa ba ba zai yi girma ga barinsa ba kuma matsawar yana nema yana da hujja a wajen Allah domin idan ya je wajen Allah zai ce ma Allah Allah maɗa Allah ina neman ilimi ne har mutuwa ta zo mun wanda wannan hanzari ne a gare shi domin da ya sani in ya samu sanin wannan sanin zai sanya shi ya getta hanyarsa to amma in ya zamanto ya watsar da sha'anin neman ilimi to ba shi da uzuri ba shi da hanzari a gaban Allah jalla wa'ala saboda haka kada girma ya hana mu ilimi sannan kuma muhimmatu da ilmantar da 'ya'yanmu ilimin addini kada ya zamanto kan cewar kullum himmanmu mu ba ma yara ilimin mu kashe kudade a makarantu masu tsada domin ba su ilimin al'amur rayuwar duniya amma mun mantar da su ba za mu koya musu ilimin sanin alkur'ani ba ilimin sanin Allah ilimin sanin tauhidi da ilimin sanin yadda za a bauta ma Allah idan muka yi musu haka bai mu musu gata ba idan muka yi musu haka mun cuce su ba gata muka yi musu ba musamman a wannan zamani da muke ciki da abubuwa da suka zo da yawa suna barazana akan aƙidar imani akan aƙidar musulunci waɗanda suke masu abubuwa da suke gurbata aƙida na kamar aƙidar 'yan shi'a da aƙidar 'yan cewa komai Allah ne da aƙidar masu mayar da mutane nasara musulmi ana mayar da su kirista da kuma aƙidar da suka taso take yaduwa yanzu ta cewar ta inkarin samuwar Allah ta inkarin bautar Allah duk waɗannan fitintunu suna zuwa ne saboda an bar al'umma a cikin jahilci da Allah jahilci da lamarin Allah don haka mu tashi ne ƙoƙari ba a dukkan unguwanninmu mu taimaka ma wannan ilimi mu taimaka ma kanmu da samun wannan ilimi mu taimaka ma 'ya'yanmu abu na biyu shine ilimin 'ya'ya mata ilimin 'ya'ya mata muhimmi ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin kula da mata kula da 'ya'ya mata ya zo a cikin buhari da muslim daga hadisin aisha ummul mu'mini cewa wata mace ta zo da 'ya'yanta mata guda biyu tana ɗauke da su sai ta tambaye ta abinda za ta samu na sadaka babu komai a wajen aisha sai kwayar dabino guda ɗaya kawai sai ta ɗauko wannan dabinan ta ba ma wannan uwa uwar nan ta yanka ta raba dabinan nan biyu ta ba ma 'ya'yan nan mata guda biyu ita bata ci komai ba abin ya ba ma aisha mamaki da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ta ambata masa wannan al'amari sai ya ce duk wanda ya jibinci wani duk wanda ya jibinci ya jibinci kula da kula da ƴaƴan wato kula da ƴaƴa mata sai ya kyautata musu to za su zamanto masa sutura daga wutar jahannama to daga cikin kula da ƴaƴa mata akwai ilmantar da su domin kamar yadda ya zo a wani hadisi na abu musa al-Ash'ari wanda buhari ya ruwaito a cikin al'adabul mufrad cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku za a ba su Ladan su sau biyu ya faɗa daga cikin su mutumin da yake da kuyanga sai ya ciyar da ita ya kyautata ciyar da ita ya ladabtar da ita wato ya mata tarbiya ya kyautata tarbiyarta ya koyar da ita ilimi ya kyautata koyar da ita ilimi sannan ya kyautata mata to za ta zamanto wannan yana daga cikin wanda za a bashi lada har rubi biyu wato duk ladan da aka bashi Allah zai ninka masa to ka duba ka gani akan ku yanga an ambaci ilmantar da ita an ambaci yi mata tarbiyya to ina kuma ga ya wadda take matsayinta a cikin al'umma ya fi matsayin kuyanga idan wato waɗanda suke koma baya an zaburar da mu akan mu ba su ilimi to ina kuma da waɗanda suke a matsayi wanda yake babba ilmantar da ya mace ilimi ne abu ne wanda yake muhimmi domin idan ka ilmantar da ya mace a yau tana ya gobe ita ce za ta zamanto mata sannan jibi ta zamanto ita ce uwa to wannan uwa kuwa ita ce makaranta ta farko ta al'umma shi yasa masu hikima suke cewa ita mace idan ka ilmantar da ita ka ilmantar da al'umma domin ita ce makarantar farko ka duba ka ga manyan malamai dukkaninsu za ka ga irin matsayin iyayensu mata wajen samun iliminsu ga imamuna malik yana ɗan ƙaramin yaro uwarsa ta sanya masa kaya irin na malamai ta masa rawani irin na malamai ta ce masa je ka majalisin rabi'a ka rinka koyon ladabi da ake a wannan majalisin kafin ma ka so ma koyon ilimi don haka imamu malik ya zamanto ya yi fice wajen wato kyan tarbiyya da nutsuwa da hangen nesa albarkar ne albarkar tarbiyyar uwa don haka babu yadda za a yi kuma iyaye su zamanto sun eh, babu yadda za a yi al'ummanmu a rinka yaye mutane jagorori irin su imamu na malik a cikin al'ummanmu sai idan an sami iyaye mata na gargari waɗanda suke masu ilimi masu tarbiyya ilimi da tarbiyyar ya mace shine zai taimaka mata wajen bayan wato wajen gyara gidanta wajen kyautata alaka da wajen kyautata alaka da mijinta wajen kula da lafiyarta da lafiyar ƴaƴanta wajen tsare ƴaƴanta da yi musu kyakkyawar tarbiyya sannan kuma wajen hidimta ma al'umma akan yin abin da duk ake buƙatar tausayi irin na uwa da tausayi irin na mace idan ba a bata ilimi ba duk irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya bata duk irin baye-baye da Allah ya bama mace sai ya tafi a ba'an mantura ya tafi watsatse kamar kura don haka mu kula da ilimin 'ya'ya mata mu tsaya tsayin daka akan mu tabbatar 'ya'yan mata sun yi ilimi kamar yadda 'ya'ya maza suke ilimi domin irin abinda musamman rayuwar al'umma a cikin irin wannan yanayi wanda ya zama cewar akwai abubuwa da ake zuwa ana keɓance shi ake cewa wannan ga mata ne to amma sai ka kaga babu waɗanda za su je sai masu sai a ce sai masu ilimi idan ba mu da mata masu ilimi da tarbiyya ta addinin musulunci za a je a kai mana bargurbi ne waɗanda ba su da ilimi ba su da ba su da tarbiyya ko kuma a cike wajen da waɗanda ba musulmi ba saboda mu namu ba mu da waɗanda suke da ilimin da za su cike wannan gurbin don haka dole ne eh, saboda mata su ne rabin al'umma kamar yadda muke shirya 'yan uwanmu maza haka ma ya waje ba ko ma ya zamanto sama da haka mu shiryar da 'ya'yanmu mata a cikin wannan sati aka yi taro akan yadda za a karfafa ilimin mata taro ne na sarakuna da malaman addini da kasashe wajen 22 da kasashen afirka wanda makasudinsa shine irin kokarin da za a yi wajen ilmantar da mata to abu na ƙarshe shine wajabcin haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da kuma al'umma baki daya wajen hidimar ilimi shi ilimi ba za a bar ma gwamnati ba a ce gwamnati shi kawai za ta abinda muka gada a kasan nan shine gwamnati ce take gina makarantu gwamnati ce take yin hidima ga makarantu abinda muka sani kenan tun a farkon tarihi tun zuwan ilimin zamani a cikin wannan al'umma to yanzu yanayi ya canza dole ne a koma inda da ake a da a tarihin musulunci waɗanda suke kula da ilimi al'umma su ne suke kula da ilimi su ne suke yin wakafi a yi ma malamai wakafi wanda zai ɗauki nauyinsu domin malami bai san kasuwa ba malami bai san wato makanikanci ba malami bai san ya zama aikin ofis ba amma ya san ya karantar ya yi ilimi ya haddace kuma ya san ya karantar ya ida wannan ilimi ya bayar da wannan ilimin don aka rinka yin wakafi wanda zai ɗauki nauyin malamai domin su farraga su mayar da hankalinsu wajen ba da ilimi ga al'umma shine nasu hidimar da za su yi ma al'umma haka zalika aka yi wakafi ga masu neman ilimin farkon waɗanda suka rinka gina makarantu suka rinka gina ɗakunan karatu musulmi ne suka yi wakafi domin wannan to har tukuna da mu muka ɗauka ya cewa yanzu ilimi abu ne wanda yake sai hukuma ce za ta yi shi To ita kuma hukuma mun ga gajiya wata mun ga kasawarta wajen hidimar ilimi musamman a wannan nahiyar tamu domin idan ka tsaya ka duba ka ga abin da yake faruwa a al'umma saboda gajiyawar al'umma wajen horon malamai da kafa makarantun za ka san cewar wannan umul haba'isin gajiyawar shine gazawar gazawar hukuma abin kunya ne a ƙasarmu a ce jihar da ta zamanto ita ce ta sanar da aiwatar da shari'ar musulunci shekaru kusan goma sha uku da suka wuce abin kunya ne a ce wannan jiha a yi jarabawar 'yan sakandare amma a ce mutum 25 ne a cikin jihar da baki ɗaya suka ci jarabawa ina ina baiwa ina kirarin ina gorin da Allah ya mana da bamu ilimi in shari'a ake yi ta gaskiya ya kamata abin da yake zai zamanto a sauhun gaba ai hidima ga ilimi a samu malamai a samu kyakkyawar hidima ga ilimi amma saboda lalacewar hukumominmu abin da ya dame su abin da ya dame su ba anan yake ba kwanaki sai da neman ishara na sanar da mu cewa bisa misali makarantar horon malamai ga baki ɗaya abin ake musu bajet a shekara na abin da za su ɓatar domin hidima ba wai na albashin malamai ba domin wato gine-gine da abubuwa wato na na yanwata ayyuka a cikin a cikin wannan makaranta miliyan 26 abinda a tafiya ɗaya ta gwamna zai kashe ta amma a shekara miliyan 26 aka ba ma waɗanda suke horon waɗanda za su rinka koyarwa a makarantun firamare shi yasa za ka ga yaranmu suna ta gararan ba a titi saboda malaman babu su idan ma akwai su ba ilmantarwa ne a su a gabansu ba an ɗauki shekaru masu yawa saboda gurɓacewar siyasa waɗanda ake naɗawa jami'an ilimi a local government 'yan siyasa ake ɗaukowa sai su ɗauko mutum ɗan siyasa wanda yake ɗan bangan siyasa ba shi da karatu ba shi da ilimi ba shi da tarbiyyar yadda zai koyar a sanya shi shine malamin makaranta duk su aka cika a makarantunmu kuma muna gani yaran za su je su yi su dawo ba su koyi komai ba sun kai miliyan uku a jiha a wannan jihar tamu sun kai miliyan uku suna tafiya makaranta su je su dawo basu koyi komai ba su tashi ba su da tarbiya ba su da ilimi me muke tsammanin muna gina ma al'ummar da waɗannan idan suka girma suka zamanto manya me muke tsammanin ne me muke tsammanin su mafi kyan fa abin da fa su idan ma har an samu masana'antu shine su zamanto leburori da masu shara amma ba za a shirya su ba kan su zamanto likitoci sai dai mu je mu ɗauko daga wata al'umma wanda za su zamanto mana likitoci ko su zamba ko kuma injiniyoyi sai dai mu ɗauko daga wata al'umma wanda za su zama to mana injiniyoyi malamai sai dai mu ce za mu dauko daga wata al'umma wanda za su yi mana wannan amma namu ga Allah Allah ya ba mu yawa maimakon mu mayar da yawan mai zaman to karfi ta hanyar tarbiyya da ilimi mun watsar da shi to ba za mu tsaya mu saurara ma gwamnati ba duk da yake za mu ci gaba da kiran gwamnati ta tashi tsaye ta tashi tsaye wajen hidimar ilimi ta tashi tsaye wajen horar da malamai ta tashi tsaye wajen samar da ayyuka da abubuwan bukata na ilmantarwa to amma mu ma dole ne mu tashi mu ta mu gudumawa daga cikin gudumawa da zamu shine mu ga waɗanda suke da hali daga cikinmu su kafa wakafi na hidimar ilimi wakafi abu ne wanda yake musulunci ya zo da shi idan ba ku sani ba jama'a wakafin nan shine dalilin da ya sanya aka kafa jami'o'in farko na ƙasashen turai jami'ar oxford daga ya eh, abinda musulmi suke yi na wakafi suka je suka kafa jami'arsu mu kafa wakafi wakafi shine ne wata sadaka mu ware wani gida ko mu ware waɗansu motoci domin hidimar ilimi ko mu ware wani kanti domin hidimar ilimi duk wannan abu ne wanda yake muna bukatarsa a cikin al'umma da wakafi ne za mu ba da gudunmawa wanda yake za mu samu alheri mai yawa domin kowace sadaka tana da amfani amma sadakar da amfaninta yake tsallake wanda aka yi ma ta kayye zuwa ga waɗansu masu yawa ita ce tafi komai sadaka domin hidimar ilimi domin idan kai sadaka domin hidimar ilimi in ka buga littattafai in kai ma malamai horo in ka samar da mota da za ta dinka kai yara makaranta musamman 'yan mata waɗanda ba za su iya zuwa iyayensu ba za su iya kyale su su rinka tafiya makaranta suna gararan ba a titi ba suna sanya rayuwarsu cikin haɗari ka samar musu mota da za ta rinka kai su makaranta kamar yadda gwamnati ta rafa yi ta yi motoci da suke kai kananan yara mata makaranta to irin wannan idan kai wannan duk wanda wannan ya amfana da wannan sadakar to zai duk wanda ya amfana da iliminsa da wanda ya amfana da wanda ya amfana da iliminsa haka abin zai yi ta tafiya har illa ma sha Allah kana darbo a cikin wannan sadakar saboda haka ya fi sadakar da za ka ba mutum ya ci ya cinye shi kenan duk da yake ita ma sadaka ce ne lada mai alheri amma babu kamar sadaka domin hidimta ma ilimi yana daga cikin sadaka domin hidimta ma ilimi masallatanmu dole mu mayar da su cibiyoyi da za mu rinka taimaka ma 'yan uwanmu a yanzu ana shirin zana jarabawar shiga jami'a jarabawar jam an buɗe ƙofar rijista waɗansu naira 3,500 ɗin rijistan ya gagare su saboda da su da iyayensu ba su da ita ba su da dalilinta mu taimaka ma waɗannan 'yan uwana mu taimaka musu mai musu rijista sannan a masallatanmu mu samu samari waɗanda suke suna yawo ba su da aiki amma gashi sun yi ilimin suna da kwalin kuma suna da lokacin wanda ya yi science wanda ya yi lissafi wanda ya yi turanci wanda ya yi geography ya zo a buɗe musu aji a masallatanmu domin waɗanda suke ba za su iya zuwa su biya kudin a horar da su don su ci wannan jarabawa ba a rinƙai musu a masallatai a rinƙai musu a masallatai masallatan farko hidimar ilimi suka rinƙai don haka dukkan masallatanmu ya kamata mu wannan kokari kuma yana daga cikin tallafa ma hukuma da tallafa ma al'umma wajen hidimar ilimi a unguwanninmu mu tsatsara irin wannan mu wannan tsari da waɗanda za su ɗauki nauyin malaman da waɗanda za su fi sabilin sabilillahi da waɗanda kuma za su bayar da wuri ko soro ko ɗaki ko masallaci ko makaranta wadda take ba a lokacin da ba a amfani da ita a cikin kowace unguwa a samu waɗanda yake za su rinka koyar da kada mu bari ya zamanto sai waɗanda ba musulmi ba ne za su rinka yin wannan hidima wanda ta hanyar nan su rinka mayar da 'yan uwan musu zamanto kirista domin yanzu abin da yake faruwa kenan 'yan shi'a abin da suke kenan kiristoci abinda da suke kenan a cikin unguwanninmu sun bude dakunan koyar da sana'a da dakunan shirya mutane domin su ci jarabawa duk domin me domin su ja su zuwa ga gurbatacciyar akidarsu yayin da aka raba ka da aƙida da kowane dalili ne aka ce za a baka ai an sa ka ka ka yi asara to don haka mu tashi mimakanmu arziki mimakanmu taimako mu san yadda wato mu bada da mu da hidimanmu domin gyaran al'umman nan tamu domin mu tsirar da wannan al'umma tamu domin idan ba mu ɗauki sha'anin ilimi hannu biyu ba mun inganta shi mun gyara shi mun ba da gudunmawa da ta dace to hakika abinda zai zo baya ba zai yi kyau ba Allah maɗaukakin sarki ya mana gamtakatar Allah ya tsare mu da tsarinsa ya kare mu da kariyarsa ya mana jagora da shiryarsa sannan Allah ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وأن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأرض الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعين علينا وامكر لنا ولا تنكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا ألسنتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Amen.